Ado ta shehu Wa za ya mai da halin da wadiyo. Idan ana da rahe da uwa ake, ana magana Najeriya, zai ƙasa ta arewa na gaba, don ƙasa albarka ta muke, tabbata tuta shehu talana. Ana magana Najeriya, zai ƙasa ta arewa tana gaba, don ƙasa albarka ta gutanana wa za ya da masu kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu. barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mai muke ciki Shirin da kamar kowane mako daidai wannan lokaci kan zo daga sashen labarai da al'amuran yau da kullum na tashar NTA Gusau, inda mukan ɗauko wani batu mai mahimmanci ga rayuwar al'umma. Mu gayyato masana ko masu rada a wannan batu domin yin tsokaci a kai. Wani bangare na ci gaba da ayyukan wannan tasha na ilmantarwa, faɗakarwa da kuma wayar da kan jama'a kan ababen da kan je su komo a matakin jiha ƙasa da ma duniya baki ɗaya. to Allah cikin ikonsa ko a wannan makon za mu dai dura ni akan makonnin da suka gabata kan tattauna game da abin da ya shafi matsalar tsaro wadda yanzu haka ake ci gaba da fama da ita a jihar zamfara da wasu sassan ƙasar nan daban-daban domin tattauna wannan batu a wannan mako ko yanzu haka kai tsaye a ɗakin mana wasu muku shirye-shirye muna tare da wasu jami'ai daga haɗaɗɗiyar ƙungiyar mata musulmi ta ƙasa reshen jihar zamfara wato formon a takaice waɗanda da su ne za mu diba wannan matsala tare da ba da fifiko game da abin da ya shafi mata game da wannan matsala musamman rawar da ya kamata a ce mata sun taka wajen shawo kanta da kuma kila abin da ya kamata su ba su yi ba wanda ya taimaka ga ruruwar ita wannan matsala kazalika da mafita a dama na ta farko ita ce hajja amina musa idris wadda ita ce shugabar wannan kungiya ta famon reshen jihar zamfara malama muna muke barka da zuwa assalamu alaikum wa rahmatullah wadda ke bi mata ita ce hajiya umma muhammad wadda ita ce jami'ar hulɗa da jama'a na wannan kungiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum wa rahmatullah sai kuma fadimatu ismail wadda ita ce ma'aji a fadimatu bata zo ba sai dai malama hadiza yusuf wadda ita ce jami'a mai kula da abin da ya shafi wato koyar da sana'o'in hannu na ita wannan kungiya assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa masha Allah to da su ne za mu tattauna wannan batu tsawon sa'a ɗaya da fatar za ku ƙara sautin akwatunan talabijin ɗinku ku kuma biyo mu sa'annan a hankali don ji da kuma ganin yadda wannan shiri na wannan makon zai kaya wanda ni jamil ibrahim so zan jagoranta a ba tare ta lokaci ba bari in soma da ke ciya fasin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 abdulamana wa balaga risala wa nasahadar umma wa jahadar lahi haka jihadi wa ba'ad asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kamar yadda ka yi magana cewa matsalar tsaro tabbas haƙiƙa, ba wai ga form 1 ba yau ko ga yaro in yana da baki zai nuna maka yana cikin wata damuwa saboda ga waɗanda sun san jihar zamfara shekara 20 da wani abu da sun ka wuce yaga halin da ake ciki yanzu ya san cewa muna cikin tashin hankali wanda in ka duba shi yasa yanzu kowa ya zare mu a koma zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala don mun yadda shi ya kawo tsananin kuma shi zai kawo mana sauƙin sannan kuma dama allah da kanshi ya haɗi fa innama al'usuri yisra hmm. innama al'usuri yisra duk inda kun ga tsanani to tabbas sauki na tahi hmm. sannan ya sake cewa inna wa anna littaukid don ya karfafa wannan magana cewa tabbas hakika inda duk kun ga tsanani to sauki yana nan zuwa to mun yadda da Allah cewa sauki ne na nan ta kusa kusa shi ya samu ka ga wanga tsananin ya yawa to in kuma har an yadda da haka nan me ya kamata a yi kowa ya koma zuwa ga Allah in ka lura za ka ga cewa malaman mu gaba ɗaya yanzu ko ina in ka duba addu'o'i a kai mm. to shi yasa ita ma form 1 ba zauna haka nan ba mm. ganin cewa tana da tata gudunmuwa da za ta bayan mu jiha mm. don haka mun ka ɗauki niyyar tsara yin addu'o'i da karance-karance wanda mun ka yi mashi tsari alhamdulillah cewar ranar 11 ga watan gada muke ciki. da misalin sha ɗai Ko wata reshe na fom na cikin jihar zamfara tun da allah ya taimake mu mm. muna da local government din mu sha hudu duk muna da amirori mm. ciki ward ma ba mu bari ba kowane ward ka shiga zaka samu akwai form one ciki mm. akwai amirar shi don haka sai mun kai tunanin cewa to da mu zo mu haɗu wuri guda mu zauna kan addu'o'i da karatu ba mu samun adadin da muka so tun da muna son adadi mai yawa don haka sai mun ka ba da shawarar kowane ward su zauna kowace local government ta zauna local government su yan mm. ward din su zauna nan tunda mu muna da wurin da muka tarurrukan mu so kowa ya zauna nan mu taru ga daidai wannan lokacin kowa ya fara karatun Qur'ani mm. wanda cikin ikon Allah mun fara sha ɗai mun ka ɗauke shi dama sanarwar ga rediyo sha ɗai ne zuwa karhe biyu mm. wanda muna da tabbacin in Allah ya yarda awa ga hudu ta isa kowa ya gama karatun shi sannan kuma kowa ya samu ya yi addu'o'in shi don haka sai mun ka tsara muna buƙatar ga daidai wa'annan awa guda hudu mu sauke qur'ani ɗari sauka ɗari sauka ɗari sannan kuma mace uku uku ta yi addu'a mm. kaga mace ɗari uku to in mun ka ɗebo mun ka zo mun ka haɗu abun bai yi don haka sai mun ka ba kowa ya tsaya wurin shi kuma alhamdulillah mm. duk waɗanda an wuraren nan sun sa an yi bakin ƙoƙarin mm. mutane sun hito 'yan fomwa din sun yi saboda abin mun bashi ne wanga gudunmuwa ce fi sabilillahi mm, fomwa don haka ba mu gayyaci mutane ba mun dai sanarwa kawai gidan rediyo amma gaskiya ba mu bari mutane sun ka shigo ba 'yan fomwa dai ne su kaɗai duk wurin da an kai aikin na 'yan fomwa ne kawai sun kai shi saboda da babu waya ne shi ya samu ka tafi gidan rediyo in ba don haka nan ba gaskiya ba mu zuwa mu sanar da a ce akwai waya to don mm. Allah mun ka yi shi shi muka so ya sani mm. ya amshi aikin don haka da ba sai mun tafi mu muna fatar Allah ubangiji ya karbi addu'o'in da aka yi a bari je ga ita jami'ar hulal jama'a ta wannan kungiya ta Famon Umma Muhammad a shin me ja hankalin Famon na ganin ta zama gaba-gaba gudanar da waɗannan addu'o'i don ganin an kawo ƙarshen wannan matsala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان rajim to a wanda ya jawo fanwan dama dai aikin ta ne hmm. na duk inda ta ga wata baraka ta addini ko ba yanzu ba dama mun mun riga duk wata hmm. sai mun sauki qur'ani mun yi addu'o'i hmm. ga Allah ya ƙara ma shugabannin mu lafiya kuma ubangiji Allah ya ƙara ba mu ci gaba kuma Allah ya ƙara ba mu ikon yi don shi to shi yasa amiranmu allah dama ya sa ita mai son taimako ce kuma mai hazaƙa ce in dai an ce maka wanga abu mm. na addinin musulunci ne mm. to sai inda ta ya ƙare mm. ba ita ba hannu muna janyewa tana jawo muna janyewa tana jawo mu ko ba mu so sai mun ta ta dai matsa mana ta dai ga Allah ya taimake ta wannan aikin na ubangiji ta isar da shi don abun ya kai ma in za ta abu mm. wallahi mu dai shaidu ne mu da a kusa gare ta mm. kamar tsunkular ta aka yi a ce tashi sai kin tekin yi mm. abun tashi sai kin tekin yi abun nan musamman yanzu da an ka ce sadorin abun na ko ina sun kace wallahi da kanta za ta tashi ta biya keke na fen duk gidan ta san wani membar ta yake ta zaƙulo shi da ya zo a yi kaza a yi kaza to mu dai gaskiya alhamdulillah wato wannan dai shine babban abin da ya zaburar da ku eh, shiga ga wannan shiga ga wannan aikatar na alheri masha Allah kuma insha Allah muna karɓa zaton hmm. in Allah ya yarda Allah ya karɓi addu'o'in mu domin ana ganin nasarori hmm. iri-iri malama hadiza yusuf ban sani ba ko akwai wani ƙarin haske da zake kan dalilin da yasa ko ka shiga domin domin ka faɗi tashin ganin cewa wannan matsala ta ko ta hanyar addu'o'i Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abin da ya sa gaskiya din wanda ita malama umma din ke gaya maka mm. amirin mu adda kokari mm. haka nan mu yi shi. Mm. Don saboda abubuwan ga akwai ban tashin hankali. Akwai ban mamaki. Don a ce yau matsalar tsaron dai ya fara buwayen mutane haka hmm. kaga dole a raka hmm. da addu'a addu'a ne shi an mu mummuni ba abin da za mu yi da ya wuce addu'a nan hmm. don duk abin da aka yi karhin ka ka kuma ma ubangiji Allah na kawo maka sauƙin wannan al'amari dan saboda haka na mun dage da addu'o'in nan shi ya samu kaga muka tashi tsaye ana ta addu'o'i ko ta ina kuma ubangiji Allah karba mana addu'a mu ah, Amira wannan matsala ta tsaro an yi shekara da shekaru ana fama da ita a wannan jihar ta mutu zamfara ya fomon ta tantance irin illolin da wannan matsala ta yi musamman ta da ƙananan yara kawo su illolin da ga matsala kan ta yi cikin waɗanga shekara goma sha wani abu ba karɗama ba ce saboda in ka duba yanzu yau in ka kalli cikin garin guso ba abin da za ka gani sai mata suna ta yawon bara ta dai rosa rayuwar mata gaba ɗaya abinda ta rage gare su kaɗan ne an kashe ma mata mazaizai an anshe dukiyar da mazaijansu sun ka tara musu in kana da babban ɗanɗa an kama an kashe wasu an kama ɗiyansu an mayar da su cikin daban nan da ƙarfi da yaji sun zama 'yan daba so in ka duba ko za ka ga lalle wagga matsalar ta yi ma mata illa fiye da yadda kaka tsammani bayan allah mutanen ƙauyuka ba abin da suka sani noma kiwo yau an ce ba su isa su yi noman ba mm. an hana kiwon ga kuma duk an bi dabbobin su mahi yawan su don mm. an an an kashe miki miji an mm. watse miki diya sannan in akwai manyan ɗiya maza su ma an kakkashe su dukiyar da uban ya bari ki iya tsayawa cikin garin ku ki kula da ɗiya an kwace ta sannan wuri da an ka bari ku zo ko da da ke ne da ɗiyan ƙanana ku yi noma mm. shi ma an ce ba ku noma mm. kaga dole su baza ba su to mm. su yi ta yawo shi yasa kaka gani mm. mata ga suna abin tausayi da yan mata mm. abun tashin hankali karhe tara na dare in ba dan da dokar ga ta fara ba haka zaka ga mata suna yawo suna bara cikin gari da yan mata abin akwai ban tausayi wani illoli ka iya bayan wannan matsala dama inda duk an ka ce maka barace-barace ya yawa cikin al'umma kowace ce daga karshen ta rusassa ce. saboda alama ce ta tattalin arziki ya yi ƙasa mm. shi ka kawo bara mm. amma in kowa yana da ɗan abun da ya ka iya yi da rayuwa ta mm. za ka ga ƙasa tana ta ci gaba ko da kaɗan kaɗan ne za ta tashi hiye da ƙasa ta zama mabaraci to illolin da abin ga ya kawo gaskiya akwai rashin tattalin arzikin ƙasa ya ruguza tattalin arzikin su mutane da su ɗin sannan ya rosa tarbiyya ta matasa saboda an raba ɗa da uwa mm, tai da uba ne wasu sun gudu sun ta tahiya su mm, ɗiyan ba su mm. san ina uwayen sun kai ba su ba su san inda suke ba uwa zai ba su tarbiyya in banda wanda Allah ya taimaka ya to ga na ɗaya kenan sannan su uwayen an hana su su zauna suna ma biɗa abin da za su sa ga bakin su ta wani kula da tarbiyya suka yi babu ruwansu shi yasa kanka ganin ɗiyan matasa ga sunan suna ta yawo ɗiyan banza da ba su tsoron Allah mm. su koma suna amfani da yaran nan sannan su ba su ɗan abin da bai taka kara ya karya ba na su ce su ci abinci. Eh za mu so mu ji abin da kike kallo ko famon ke kallo a matsayin mafita <coughs> game da wannan matsala amma kafin nan bari in cira ta zuwa ga ita jami'a mai kula da abin da ya shafi koyar da sana'o'i. Na san gwamnati tana cewa tana iyayenta musamman ga abin da ya shafi tallafa musu waɗannan bayan allah da wannan matsala ta sa suka baro gidajensu ba shiri musamman sonarsa mazaje da sauran masu takalihun su da 'ya'yansu bayan wannan, akwai abin da a ita gwamnatin ta bullo da shi a 'yan shekarun nan na koyar da sana'o'i kila don su kasance masu iya dogaro da kawunansu a nan ku a ɓangaren ku akwai wani shiri da kuke yi kila na tallafa ma wannan eh, kokari na gwamnati assalamu alaikum mm. mm. tabbas mm. akwai shiri don ita amira nan da sati shida ne ko sati bakwai muka gama wani program din da aka koya ma mata sana'o'in hannu kala-kala akwai kwamfuta akwai dinki akwai jaka da takalmi akwai su room haka da su daito da su aizel da su Eh, rigunan sanyi nan santa ga na form mm-hmm. da kuma tela mm-hmm. gaskiya mun yi kokari an koya mu mata kuma mace ta hai ɗari uku eh wa da suka hada daga sassa daban-daban na eh, na jihar da na mm. yi wannan program din da suna nan ƙasa mata ya mm. ka abin da muke roƙon Allah mm. Allah kawo tallafin da za a ba su gaskiya ta yi ta yi kokari ta yi kokari kawai wannan al'amarin ta ɗauki nauyin wannan abu mun dai koya mu mata amma suna nan ƙasa dai taimako muka bada Mm, jami'ar hulɗa da jama'a wani ƙarin haske zaki kan wannan kamar yadda malama hadiza ta riga ta faɗi mm. gaskiya game da sana'o'in hannu a nuna mu ba laifi don ga munan dai ko mu don mun iya kuma mm. yanzu haka muna iya koyar da mutum ya hidubu dangin tela iya firishina man shahi man kiso zannuwan garu takalmi kai abin dai ga sunan ba adadi hatta da kwamfutar ga Amira ta yi kokarin an koya ma mutum ya kusa kai ɗari biyar da wani abu yanzu haka suna nan sun iya da 'yan mata da mata aure mm. wallahi don akwai su mm. kuma yanzu haka ana na ana kokarin yadda za a yi a koma sa wasu mm. kuma a koma koya masu wasu ma wa'anda uwayensu adda abun hannu don ko shekaran jiya nan wani shiyan ya zo yana kiran malama mun gode Allah ya saka da alheri kin ga talkaman da yarinya ta tamma mm. na ce alhamdulillah sanadiyar horon da an ka samu kalakashin mm. wagga amira da Allah ya bamu to kaga an samu ci gaba da dama mm. Amira wannan shiri mafi yawanci ire-iren shi zaki ga yan bullo da su sukan takaita ga manyan garuruwa da birane shin kun yi la'akari da musamman yankunan karkara inda musamman wannan matsala da muke magana ta tsaro ta fi illa kwarai da gaske mm. saboda akwai yanzu haka wani tsari wanda a ƙasa mm. muka shirya yi na yi na tunanin to bayan an ga ga sunan wurin yawon ga kamar yadda na ce maka mm. duk inda an ka ce ana barace-barace to alama ce ta yin ƙasa ga waɗannan al'umma to sai ni ga da mu su haka nan mm. ya kamata a ce akwai wata yan wata sana'a ko yan tsita ce akalla dai wadda dubu uku zai iya yi maka ita mm. ko dubu biyu mm. don sana'a mataki-mataki ne kuma alhamdulillahi gwargwado tun daga jarin naira dubu form one za ta iya koya maka sana'ar da za ka yi kama ko haka ta zuwa ga miliyoya muna iya koya maka da suwa to sai na yi tunanin ya kamata a ce wa'yanga da suka yi ta taruwa nan wajen humanitarian hmm. din ga kullum ka zo wucewa sai ka gan su kullum zaniya ta waye har ko jiya da na fito wurin alhamdulillah hmm. ko jiya da na wuce wurin na hmm. gan su, sai da na ce ikon Allah har da yau asabar dan tunani na ma'aikata ce ba a hitowa asabar ba a hitowa lahadi amma ina tunanin ko yanzu an ka tafi an ka duba wurin nan za ka same su nan wurin so sai ni tunanin ya kamata a ce a samu irin man shahi mm. vaseline karamin mm. jari duka-duka naira dubu ɗaya da ɗari takwas mm. zai haɗa maka jarin da za ka yi wannan sana'a kuma sana'a ce wadda za a koya maka cikin minti goma ka iyata ba ta bukatar wani dogon lokaci ko wasu manyan kuɗi so in an ka koya musu basilin ko da Allah ya taimaka sun koma garuruwan su kaga suna da irin wanda za su iya yi ma kansu sana'an nan su ɗauke ta su siyar da abun su wasu wasu nan mm, ciki kaga tattalin arzikin su ya mm, ƙaru sannan akwai air freshener mm. shi ma ba wani abu bane wanda zai ɗauki dogon lokaci ga koyo ba kuma zai ɗauki bukatar manyan kuɗi ba to abin da na yi tunani annan mun yi magana da kwamishina na information mm. gaskiya wannan bawan Allah Allah ya saka mishi da mm. honorable ibrahim dosara gaskiya mutumin nan ya yi kokari ko in ce yana kokari mun yi magana da shi kan wannan matsalar kuma mm. ya nuna cewa insha allahu rabbi za a taimaka a ga yadda za a yi da mutanen nan yanzu haka kan batun muke da an tura takarda ma zuwa ofis din Um, humanitarian eh, service ma'aikatar yawar hmm. ma'aikatar kula da jin kai din nan to hmm. takardar yanzu haka tana nan office wanda da sun ba mu dama yan Allah da zaka ga mun fara shiga center center da mun hmm. cewa an ajiye yan gudun hijira to za mu rika biyar su layi layi muna tara su nan wurin mu koya musu wannan sana'a mu wuce haka dai za a yi ta yanzu dai an samu dai yanda za a dogara da matsayin taku gudunmuwa ga eh, shawo kan wannan ga su shawo kan wannan eh, matsalar kafin mu ba wannan gaba hajiya mm. akwai wannan matsala ta rashin takamaiman wurin aje yan gudun hijira a jihar mm. Zamfara tsawon shekaru da aka yi ana fama da wannan matsala wanda waɗannan na wasu na ganin cewa wannan matsalar na ɗaya daga cikin abubuwan da ke haddasa gararan ba da dama daga cikin 'yan gudun hijiran ke ban sani ba ya mun kallo wannan matsala gaskiya ko ni haka abin yake duk mm. abin da kaga an yi akwai unhwanin shi akwai kuma rashin amfanin shi mm. tara su wuri guda mm. shi zai taimaka a san wasu da ka son su sako cikin su shita saboda yanzu tabbas hakika tabbas ba wai kokonto ba ne akwai waɗanda ba 'yan gudun hijira ba suna nan sake da suwa mm. sun dai unkwani ne kawai da wagga dama mm. suna yawace yawacen su bayan da rayuwarsu amma mm. tsakanin da Allah akwai waɗanda ba 'yan gudun hijira ba suna nan to kaga in bayan Allah nan wuri guda suke haɗe su za a san cewa ga tabbas ɗin yawansu hmm. kuma su ne za a iya tallafa ma wa maimakon a yi ta hmm. ɗaukar tallafin ga ɗan gudun hijirar da bai san ina yadda dosa ba abun bai kai gare shi ba hmm. wagga tana cikin gidanta da ɗiyanta da mijinta da komi ta amma ta hito yawon biɗa saboda wanga abu ya riga ya zama muna matsala mu jihar na yawon bara ga mata ya riga ya zama kamar cikin jinin jikinmu hakanan to kaga in suna ke ɗauri guda mm. gaskiya za a samu yadda za a yi abin ga musu a mm. kula da su ya yi a basu su tawa gara ɗin ga haka mm. ko ina inda sun ka samu sannan shi zai sa kuma a rage wani abu da ya bullo na mace sai ta ɗebe 'yan gudun hijira kamar uku ko hudu kawai sai ta aje cikin gidanta hmm. sai ta rubuta list kamar akalla mace hamsin ita tana yawo da shi wajen mutane masu kuɗi da sunan bidan masu taimako hmm. wannan abin duk mun san da ana nan ana yi ci da ceto to hmm. kaga in yanzan bayan Allah na an tattara suri guda kaga ba yadda za a yi a samu wannan ita kanta gwamnati din za ta jin saukin kula da al'amarin mutanen nan bisa ga a ce duk suna wawwatsa wuri daban-daban tunda shi ka sa din wanda ba shi bai ta faɗo to ban sani ba a kungiyance ko kun yi wata hoɓɓasa na an karar da gwamnati wannan matsala da abin da ya kamata ta yi to yanzu dai in ha Allah ya sa mm. masu ruwa da tsaki kan al'amarin sun jiya eh. to gaskiya maganar da muka yi annan dan akwai tsare-tsare wanda yanzu haka suke ƙasa waɗanda muka shirin aiwatarwa kan wanga abubuwan na a dai gaya an kai da bayan allah ga sun ka nasu sannan ya za a yi a kai ƙarshen waɗanga matsalolin ba wai addu'o'i ɗaya ba ne addu'o'i su ne manyan makamai amma kuma dole akwai wasu abubuwa da ya kamata a ce an yi na wajen ba da shawarwari ne gare su su kansu 'yan gudun hijira ko kuma wasu al'umma dai da sauransu to duk gaskiya akwai waɗannan tsarin da muke ah, shirye da yin basu sharori shine abin da nake so in tambayi malama umma a jami'a hulɗa jama'a wannan matsala babu shakka tana buƙatar ah, faɗakarwa da ilmantarwa da ma ba da shawarwar ga waɗanda musamman hakikanin gudun hijira ne na su ɗauka wannan musiba ce ƙaddara ce daga Allah don haka su yi abin da ya kamata don su ci wannan jarabawa me kuke yi ta wannan ɓangaren to assalamu alaikum to wannan dai a yadda muka yi muna ba su shawarwari da su ji tsoron Allah su kare mutuncinsu su sa Allah shi ya kaddare su da wanga abu ba wanda ya isa ya nuhe su da wanga abu mm. face Allah da ya halittu su kuma kaddara mai kyau da mara kyau in kai imani da ita to in sha Allahu za ka ga sauƙin abu mm. kuma duk ka ga tsanani sauƙi na yi mm. muna nuna musu akwai ɓata gari masu zuwa wa'anda za su je zo in baki ɗari biyar ko naira dubu da akwai su bisa gaba taimaka musu za su yi ba domin su ɓata musu rayuwarsu su yi amfani da su a ɗauka a basu to muna ba su shawarwarin da cewa su ji tsoron allah duk inda suke kuma in sun ka dogara ga allah allah shi zai musu mahita ba wanda ya isa yi musu abin da allah bai musu ba to gaskiya dai wasu suna bin shawarar don wasu kana isko su inda ka ba su shawarar suna nan wurin su zanne hmm. ko baran ma ba su zuwa sai wanda ya ga Allah ya zo ya dauki abu ya ba su hmm. to ba a cewa a game duniya hmm. gaba ɗaya don wani in ka faɗa ma yana iya ɗauka wani kuma gaskiya ba zai yi amfani da abu don tunanin zai yi aike kina zanne cikin gidanki ko ko gashi kina cikin mi da mi shi yasa za ki zo ki takura mai da mi da sauransu. to amma duya da an kai ba a rasa masu ɗaukar shawara gaskiya kuma sun ɗauka sun ga amfaninta kuma muna roƙon Allah shi kawo mana ƙarshen wanga lamari ubangiji Allah ya sa iyakacin wanga abu kenan daraja annabi da alƙur'ani muna fata a malama hadiza yusuf wannan matsala kamar yadda muka yi tsokaci babu shakka mata da ƙananan yara su suka fijin zahinta don kusan gare su taka karewa in kuma ana maganar mata da ƙananan yara dole ya magana ilimi wannan mafi yawanci za ki ga waɗanda wannan matsala ta shafa kamar da amira ta ce za ki ga ba maganar tarbiyya ake ba abinda mm-hmm. mafi yawanci a gaban su mi za a ci a rayu mm. ya kuke kallon yadda ya kamata a ɓullo mashi ilimin yaransu a cikin wannan yanayi bari muke ganin da ya kamata a ɓillo ga lamarin ilimin su wannan lokaci da suke ciki mm. kamar yanzu haka ga da wada amira ta ce mu zaki bin su center center ana koya musu sana'o'in hannu kuma irin shi ɗin ne ita amira za mu yi ofasa a kan shi mm. cewa mu bi center center ɗin ana lura da su ana jawo yara su muna sa su makaranta yadda ya dace kuma ita kuma gwamnati ta sa ta ciki a taimaka ana ilmantar da yaran nan mm. saboda su samu tasbiya na gari don mm. saboda kaddara ce ta kire ta kwada musu su ma mm. su sa ran wani mm. abin zai faru a gare su ba kuma ba su da wasu da suka dogara da gare shi sai ubangiji sai gwamnati don duk abu sai a ce gwamnati amma ka kamar karkashin wanga kungiyar tamu duk abin da za mu yi ba mu jiran gwamnati amma duk da haka na kuma muna son gwamnati ta sa hannu da wanda amiran muke da kokari gaskiya ina ga yaro ko mace ta kai dubu wallahi ana iya control din shi insha Allah a cikin garin zamfara din ga tunda kamar misali wanda ce muka din ga maganar sana'o'in hannu walla in yanzu za a kai daga nan a ce tun daga sallar sahi na yi ha in kai man garba ina koya mace sana'a wallahi ban bakin ciki wata na dai guda dai ta gane ne in ta gane din shi a farin ciki na a rayuwata ta duniya don ka san mun ce ciwon mace na mace ko ba gaskiya ba mm. don mu yanzu waɗanda abubuwan da ka horarwa cikin mm. zafar wallahi muna bakin ciki ɗari bisa ɗari mm. babu kamar mu mata da muka ga ana wulakanta mata yan uwanmu to da saboda haka na gaskiya muna buƙatar gwamnati ta shigo mana ciki ta sa mana ƙarfi a ɗauki yaransu a sa su makaranta su ko waɗannan matan a lurasar da su a samu wuri guda a kebitar da su a aje su a zo a samu musu abu mafi kyau mm. ana zuwa da sana'o'in ga mu mu koya musu kuma su samu su koma gidajensu don saboda ba su tabbata a haka ba saboda haka muna roƙon gwamnati Allah ba ta wuya ɗauka mm. Allah sa ta ji wa ga magana mu mm. ta shigo ciki ta taimaka amira wani ƙara haske zaki kan wannan to ƙara haske da zan yi shine mu samu tallafi in mun samu tallafin da za mu iya kula da mutanen nan insha allahu rabbi kahin wani ɗan lokaci bayan allah nan za su hita daga harkar barace-barace sai dai wadda zuciyarta ta mutu saboda yanzu ina tabbatar maka mm. in yau a ce komi ya koma daidai duk an kwashe su an mai da su gida mm. wata ba ta komawa saboda baran ya yi mata ta samu sana'a wannan haka take ta samu sana'a don haka ba ta da niyyar komawa mm-hmm. gida mm-hmm. so amma kuma ai ba duk su duka ba ne akalla kaɗan ne daga cikin su to wa'inda mm. an da zuciyayyen mm. su ya kamata a ce an damu da su an yi koya musu sana'o idan muna mm. fata Allah ya mai da kowa muhalli ne ya zauna cikin natsuwa jihar mu ta yadda ta sai batun ilimin su. ilimi shine jagoran rayuwa dai in mun duba kwata-kwata tashin hankalin ga gaba ɗaya rashin ilimi mm. mutanen gare da sun ka shiga daji sun ka ɗauki makaman ga ku ba ba arabi ne ba ba su san mi ma aka ce ma makamin ba mm. haka dai ne kawai wasu sun ka koya musu mm. su ma sun ka koya ma wasu su mm. yasa. da suna da ilimin ko yaya yake to za ka ga akwai ɗan sauran imani da zuciya kuma ta'addanci ita ɗin dai ce rashin ilimi to don haka gwamnati ba za ta samu zaman lahiya ta ci gaba ba sai lokacin da mutanen cikin wannan wuri sun ka samu ilimi don haka sai a yi kokari duk da dai na san alhamdulillahi gwamna ya yi wannan tsarin na abin garuruka wanda an tsara malamai masu karantarwa an mm. tsara yadda za su ji daɗin rayuwarsu mm. an yi makarantu da na boko kasuwa mm. wajen kiwo menene duk an tanada to amma dole akwai bara saboda sun riga sun saba su kama mutum guda su anshi manyan miliyoyi zama guda sannan su ɗauki bindiga suna wasa da ita kamar ba su san mi a umfanin bindiga ba mm. ganin ta suka yi haka kamar abun wasan mm. kiɗi ne ko mi zan ce mm. mashi haka sun ka ɗauke ta so inda sun samu ilimin haka ba ta kasancewa na haka wata shi dai tushen matsalar na rashin ilimin duk aikin nan da kaga suna yi wallahi jahilai ne ɗiɗɗiɗɗiɗ babu ilimin kwata-kwata babu shiya mm. inda akwai koda guda ne don haka in gwamnati tana son abubuwan nan in an ka gama da wa'yanga mm, to yaran su kamin su taso mm. a yi kokari a samu hanyoyin da za a koyar da yaran nan nasu karatu na hakika na addini da na zamani in an ka yi haka nan kuma sannan shi gwamna bai fa iya wa'annan aikin da mataimakan gwamna ko gaskiya duk wanda ya taso sai a ce gwamnati ko ni an ka tashi gwamnati gwamnati ba ita ba ce akwai masu hali akwai hukumomi da waɗanda duka iya ba da tallafi mm. kowa ya yi bakin kokari ne a haɗa hannu mm. da ƙarfi da ƙarfi mm. a samu a yaƙi wanga matsalar don gaskiya wanga aikin ba na gwamnati ba ce ita kaɗai tun da yanzu gashi hitin da ta yi karhi ai ba mm, gwamnati ta ke ta kowa ba kowa ta shi ta ko ina sai ta taba kawai ga matsala ko da ka ya fadi ne ka ji wata kalma an yi kaza an yi kaza shi ma ya shahe bare ko yanzu a zamfara kusan in bata shahe mutum kai tsaye ba za a ji wani dan uwa nashi na kusa kuma ne ta shahe ai shine wai ko da bata shahe kowa ba to sai ka ji wata kalma ta tashi hankalin da ka ya fadi. to da ka ya fadi kuma ai ta shahe ka dan haka ba wani wanda zai ce shi a shi kwata-kwata lahiya ta yi lau babu shi cikin jihar dan haka bayan Allah su taimaka taimaka don allah a dibi halin da 'yan gudun ga hijirar ga suke ci yanzu ya kuke auna eh, yanayin yadda ɗaiɗaikun jama'a da sauran ƙungiyoyi masu zaman kansu ke shigowa ga harkar tallafa masu 'yan gudun hijira to gaskiya ya kamata a ce kan sun ƙara ƙaimi hmm. saboda abu ne wanda sai an haɗa ƙarfi da ƙarhe za a gudu tare a tsira tare mm. in kai bata shahe ka ba wa'annan mm. ɗiyan nan ba a yi ƙoƙari an ka kula da su ba an ka mm. tallafa musu ba to in sun ka girma wasu ma matsala ce za su zama don haka kowa ya ba da tashi gudunmuwa ko da da addu'a ne kowa yana da gudunmuwar da zai bayarwa kowa gwargwado wani yana iya yin addu'a wani yana iya ba da abinci wani yana iya ba da sutura wani yana iya ba da fensir ɗin karatu komi dai abin da mutum ka iya yi shi ya sai sani kuma zai yi ne don Allah a taimaka a haɗa ƙarhi da ƙarhi a samu a yaƙi wanga matsalar ta ko'ina don mu samu zamfara ta koma wata da sunanta na asali da an kasanta jihar zaman lafiya a guru tare a tsira tare to masu kallon mu kada dai ku shafa kuna tare da shirin ne muke ciki na tashar NTA Gusau inda a wannan makon muke tattaunawa game da matsalar tsaro da ake ci gaba da fama da ita a jihar zamfara arewacin najeriya da ma wasu sassa na kasar nan baki daya inda a wannan makon muke karbar bakoncin jami'ai daga haɗaɗɗiyar ƙungiyar mata musulmi ta ƙasa reshen jihar zamfara wato famon ƙarƙashin jagorancin amira na wannan ƙungiya a jihar zamfara malama amina musa idris kawai yanzu dai kun ji yadda wannan ƙungiya take kallon wannan matsala ta tsaro a jihar zamfara musabbabin matsalar illolin da ta haifar musamman ga mata da ƙananan yara da kuma inda aka dosa musamman bangaren hanyoyin da ya kamata a bi don tallafa ma waɗanda wannan matsala ta rutsa da su kazalika da ma rigakafin abin da ka iya biyu bayan wannan matsalar nan gaba a za mu dura kan wannan tattaunawa bari in dura da kan tattaunawar da hajiya ko kuma malama umar muhammad jami'ar hula jama'a a wannan matsala kamar da muka ji a hannu ɗaya ne an ka ce bai ɗaukar jama'a dole sai an haɗa ƙarfi da ƙarfi ban sani ba akwai wata haɗaka tsakanin form da wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu ko ɗaiɗaikun jama'a na ganin sun jawo hankalin su na a shiga cikin wannan fafatuka na tallafa ma waɗannan bayan Allah tabbas gaskiya don mai yawanci amiran mu yadda ne kan mm. tana ƙoƙarin duk wata ƙungiya wadda ta sani ta addinin musulunci ta zo mu gudu tare mu tsira tare mm. domin duk abun da za ta yi yadda ba ta gudanar da shi ita ɗai sai ta biɗe mu da a kusa gare ta sannan kuma sai ta biɗo wasu ɗaiɗaikun ƙungiyoyi ta ce kunji-kunji halin da ake ciki to gaskiya mu dai ga yadda muka gani ba ta da matsala na mura in ta musu ga yadda za a yi tun da ka san harka ce ta addini duk mai imani da ya ji an ce wanga abu na Allah ne mm. to karkarin ya kai ya gani a tashi gurin muwa mm, wadda Allah zai sa bai mm. sani ba ko sanadiyar ta ya shiga aljanna eh to kokari ya kai da karhin shi ne da abun shi ne da bakin shi ne da addu'a ne na tahiya ne na gudu ne to karkarin ya kai ya maza maza ya zo ya ji ake ciki insha Allahu kowa yana bara nashi haɗin kai a malama hadiza yusuf wannan bangare mai matukar muhimmanci na koyar da sana'o'in hannu ga mata da ma 'yan mata don su kasance masu dogaro da kai wani irin tallafi kuka samu bangaren ɗaiɗaikun jama'a da ita kanta gwamnati don ganin shirin ya yi tasiri da ya kamata muna samun taimako dai ta hanyar ita amira in ta hita hmm. take zuwa ga masu hannu da shuni da wasu ɗaiɗaikun ƙungiyoyi ta na jikinta na jikinta kuma da taimaka mana da eh. Ka kaji wadda maka gudanar da wannan wadda sana'o'in hannu mm. tunda kamar yanzu da na faɗa muka da farko wanda dai wanda muka yi mm. ita ta ɗauke nauyi kashin kanta eh. kashin kanta gaskiya ba wata gwamnati wadda wata gwamnati gaskiya da ta shigo shi amma ne ce maka mata mana <laughs> shi yasa na ce maka mata mana nan mata ne kasa kuna ta azata da yawa <laughs> ah, ka san ce in gaskiya ta yaban bani ya zama dole eh, sai yasa na ce maka yanzu haka shine muke bi gwamnati ta shigo ciki a taimaka ma waɗannan matan da a ƙasa yanzu da muka koya ma aikin suna son tallafi mm, akwai buƙatar dai eh. gwamnatin ta shigo na'am da kuma mm. wanda ya ji yana iya taimaka yan mm. majalisu mm. kwamishinoni kansiloli kantomomi daraktoci ko wanda ya ji kai ne ko dan kasuwa hada yan kasuwa muna kira gare su ne suna kallon mu haka program din da muke yi wanda ada hali ko koha bude yake ya kawo taimako ya ce ga ya taimaka matan nan da fanwa ta koya a hannu a ba su su je su dogara da kansu ka gaske eh, malama Aminu, wannan matsala ta koyar da sana'o'i tana da muhimmanci kwarai da gaske ban sani ba kila akwai wani bayani da zaki kara eh to bayanin da naka sai in kara eh. su farko dai senta ba fomo ta gina ta ba saka hmm. e. hukumar ba da ilimi bai ɗaya da hmm. alkhairi musamman hmm. ciyaman ɗinsu alhaji abubakar aliyu dan madamin maradu na tafi na same shi kan muna son ya zo su zuba mana kaya tunda muna da hall din da za mu yi sana'o'in hmm. sai ce to ai suna ma da ginan na santa kuma komi akwai cikinta hmm. alhamdulillah yau da gobe yau da gobe ce mani to ga santa nan mu mai ta aiki hmm. ɗaukar farko mun ɗauki mutum da da saba'in uku ɗauka ta farko hmm. abinda mun kaɗi ba a nan mun tafi da suwa kuma an koya musu sana'o'i hmm. wanda alhamdulillah ban son ganga ta cika yawan zaƙi da yawa don <laughs> ba ni son ta zo ta kwashe eh. sannan ba alfahari ba yaran da mun ka koya ma kwamfuta hmm. to ba ni tunanin akwai yanzu wani abu da naka tsoron a biɗi yaran na a ci na eh. kasa ah. ban gane shi wato an dai ba su ingantaccen horo mm. duka duka ah. wata uku ne mm. sati talatin da nawa ne da shidda mun kai sati talatin da shidda ne mun ka ɗauka ah, shiga talatin da shida eh, wata uku dai amma duk sati shiga hmm. uku muka yi duk mako so hmm. uku muka shiga maimakon so bakwai duk satin to sai mu shiga cikin satin so uku hmm. mun koya musu sana'o'i akwai wadda cikin masu ɗinki ta dan tsuwar da ba ta taɓa taka tela da ƙahonta ba haka ba ta rika almakashi kamin lokaci amma ina tabbatar maka cikin satin sallar ga ita da kanta ta yi makanta ɗinkin sallah ba kuma ita kaɗai ba har da mm, wasu so alhamdulillahi mm, nan kan ina nuna maka tabbas mm. hakika babu wasa cikin koyarwar mu mun yi tsaye gwargwadon abin da naka iya yi da aljihuna Allah shi ya san wannan don shi ne don haka ba sai mun zo nan muna magana ba shi sakan ga naka can su ɗan wani lokaci maganar amira ana yi da a da su musamman in dai mutum zuciyar shi don Allah ya yi to gwargwado dai gaskiya tsakanin mm. da Allah yi mm. so sannan tallafi kuma mm. game da yaye su din kamar yadda ka ji sun yi magana ba mu kai gare shi ba amma muna nan muna son mu samu tallafin da za a rika taimaka musu saboda ka koya mu mutum sana'a sai taimaki shi ke nan mun sallame ki ke ma ba sai kin dawo ba so haka mun ka bi tsarin duk wani abubuwa waɗanda mutanen nan nan za mu samu su yi dai kan mu basu su ta yi haka to to ka ji tsarin da mun ka yi annan duk sana'ar da aka koya maki kin ka iya in ba ki da abun nan tunda ba mu da wanda za mu baki mm. dawo nan ciki ki yo samu nan yin kuɗin ki mm. ki zo nan ki yi abun in kin ka yi shi ki take kuma ki ta tattalin kuɗin nan ki ta tattalin su mm. har Allah ya sa miki albarka cikin su ki samu ki sai wannan abun da kin ka koyi sana'a ki ta yi in ka ga 'yan mata yanda suka ɗinkin barni na wurin sai ka yi zaton ko sun yi shekaru suna koyanta abu ne na wata uku da eh, suka koya jika yan kaga mm. jikunan da suka dunkawa da takalmi suka ce ba cikin gari da suka koyi ba sauran ɗaiɗaikun jama'a suka shigo tasirin da zai yi ba a gaskiya zai ba ne gaskiya so su shigo su taimaka ma addini za a samu haka da insha Allah haka muka fara eh, bari mu yi dibo a gurguje na san lokaci na tafiya game da sabbin matakai da mm. gwamnatin jihar Zamfara ta dauka ba da fara kawo ƙarshen wannan matsala ta tsaro waɗanda mafi yawanci jama'a suna ganin waɗannan matakai sun yi tsauri sun ji su cikin hali na takura mm. ya fi mun ke kallon waɗannan matakai gaskiya mu ba mu ga takura ba abinda mu muka hwata zaman lafiya shi muka kwata sannan kamar yadda ne magana tun farko tsanani fana tare da sauki duk yadda mutum ya ka gani wai an takura mashi don allah ya koma ƙauyuka ya duba wanda an ka ce kada ya kwana gidanai mm. kada ya yi noma mm. kada ya yi kiwo shi kuma yaya ka tunani kai gidan ka kake cikin yan uwanka da danginka sana'a ce watakila ni kai nan ka gane ni sana'a ta online na ta mm. amma hankali na bai tashi ba ban kuma ji komi ba don wai katse layi ba mm. shi ba ne wai tashin hankali abinda an tashi hankali yau a kashe mutum nawa can gobe a kashe su can mm. jibi a koro su can mushi shi an tashin hankali da kuma form tana ma gwamnati wata nasara da sa'a kan wanga aiki da ta tsira gaskiya mu ta bangaren mukan mu ba mu ga wani takurawa ba abinda da dai dama aka fata mm. a samu nasara kuma dole ne duk wanda ya karye hmm. za a dora shi to sai ya sha wuya to mu kaddara kariya ce an hmm. mun ka samu kuma kariya ta tsuwa kwarai yanzu an ce ana son a dora ta ne to duk ko kwana biyar mutum ya da kariya ya yi eh, balle kariya shekara goma sha wani abu ita kwace yanzu aka son a gyara to don haka don Allah ina hmm. ba da shawara ga mutane da mu ta hakuri mu yi haƙuri mm. abin zai kai ƙarshe za mu ji daɗi mu duba ga maiduguri mu gani mm. maiduguri wasa wasa wasa wasa da an ka yanke sabis ɗinsu sai da sun yi wata takwas mm. kamin komi ya dawo musu daidai yau jihar ya take to in mun kai hakuri mu ma haka muka fata Allah ya dauke muna wa'yan ga hitintunu mu samu zaman lahiya ba abin da addawa komi zo lokaci da ta iya ta zai so muna fata wanga matakin da gwamnati ta dauka hmm. shine karshe ga wahalan mutanen zamfara Allahumma amin Allah shi kaddari shi ne ƙarshe kowa ya koma cikin muhalli ne ya zauna lahiya da shi da iyalai wayanda sun karasu kuma muna musu fata Allah shi gafarta musu eh, malama umar muhammad jami'a jama'a ya kuke kokarin wayar da kan musamman yan uwa mata kan waɗannan matakai musamman na san kila za a dan samu sauyi bangaren kila abin da mazaje kan kawo gida tunda wasu su zake ga kasuwanni na mako mako suke ci an ci aure kin ga tilas wannan ya shafi harkokin tattalin arzikinsu akwai buƙatar wayar da kansu na ai haƙuri musamman ga abubuwan da aka saba yi ya an ga kasa gaskiya muna tattaɓawa wannan mm. kuma muna nuna masu da su yi haƙuri duk da abin da sun ka gani mm. kamar yadda shugabanmu ta ce amira haka ma yake duk ga tsananin sauƙi na ta yi dan yau ana baki nira ashirin cefane to don an baki nira biyar don allah ki yi hankuri mm. in kin san yadda zaki ki yi maleji mm. ki yi maleji a samu a ci mm. dan yau gidan da za a baki nira ɗari yau in an baki nira biyar kin yi arziki domin komi yanzu a zaune yake amma muna roƙon Allah Allah shi kawo mana sauƙin shi sannan kuma wasu matan in kana faɗa musu gaskiya suna fahimta kuma suna lura wasu dai ne za su dan nuna kamar abun ga kuma daga baya sun ga dai ba sarki sai Allah sai kaga sun dawo suna cewa magana gari ashe gaskiya ce mm, to har yau dai muna ƙara ba mata shawara 'yan uwanmu da mu yi haƙuri da mu mm. dan Allah 'yan ahita a yi addu'a Allah shi ba da sa'a ya ba da halat mm, kuma Allah ya dawo da kai lahiya 'yan an samu hannun ka ya wuce nashi a ansa an ba a samu ba a yi addu'a Allah shi baya gobe malama zai yusuf ni zaki kara kan wannan ɗin wannan abin da zan faɗi ma ma umma ta faɗi shi hmm. hankuri din nan dai hmm. shi za mu yi hmm. don wanga abun ba wani abu ne mai da zai kawo cewa a ɓata rayuka a ce don saboda an katse layuka baka da sana'a yi kaza kaza ko cikin gida din kake dai ne an san kama kana sana'an nan ana isko ka for example ni dai jiya daga sokoto ake son abu sai ga shan aiko yaro tun daga can ya zo da waya aka nuna ma abin da aka ce ana son shi nan zuwa gobe in haɗa shi alhamdulillah ka ga nan wurin duk rabon ka bai wuce ka kaka ce an katse waya yawwa kaka ce an katse waya ka nuna ranka ya bace mm. ko ka koma kana zagin gwamnati mm. a'a da ka zaki gwamnati ko ka kara wa gwamnatin addu'a Allah ya ƙara ba shi ƙarhin ma mm. abin da saboda gaskiya wannan abun da gwamnati ta yi wallahi akwai nasara ɗari bisa ɗari amma duk ba mu iya gane komai sai da layin waya kuma ta dawo in Allah ya da wata rana sai labari sai ma mun da abun ya zama mana tarihi muna ba a ke na ban taba sani za a wayi sahi a kasa layi ba yau aka yi kwana da kwanaki aka kasa layi waya babu shi to muna fatar Allah ya raya mu ga haka a cikin lafiya da koshin da kuma karo arziki malama Amira kafin mu yi sallama da masu kallon mu akwai faɗi tashi da gwamnati ke na ganin cewa wannan matsala ta kau ɗungurungun sai dai akwai masu yin zagon ƙasa ga wannan matsala musamman mutanen da ake kira informers a turanci wanda bayanai na nuna hadda mata cikin wannan baka sana'a ta informers ban sani ba ya famon ke kallon wannan matsala ta ai sai in ce maka wannan matsala abinda muka kallo gare ta abin al'ajabi ne mm. kasancewa mace tun lokacin da allah ya halicce ta yayo wuta wata mai tausai bai yiwo zuciyarsu guda da ita da namiji ba ba dan komi ba saboda tana ɗaukar ciki ta haihu ta yi ta takali hulɗa to shi yasa sai an kai mata wani tausayi na daban fiye da na namiji mm. an kai ma zuciyar talaushi mm. to sai abin al'ajabi wai mata da kansu su sun ka tsunduma sun ka faɗawan ka sana'ar bayan mace da an ka ce mace guda in ka ilmantar da ita ka ilmantar da al'umma sannan an kira ta makaranta ta mm. farko kowa ya san ita ce mai ba da tarbiyya amma wai abin mamaki saboda daudar duniya yan canji da za ta samu da duk yanzu ba ta wuce shekara ɗari nan gaba mm. komi ta daɗe komi an ka mm. daɗe macen nan ba ta wuce shekara ɗari nan gaba amma sai ta mance waccan rayuwar da za ta ta ta yi doguwar rayuwa ta mm. har abada sai ta siyar da ita sai ta siyar ga guntuwar rayuwa ta kwada ga wanga abu kuwa mm. abin da an ka san diya mace ta da shiya karantar da tarbiyya mm. ba a san mace da wanga abu ba mun sani ko lokacin sahabbai akwai hita yaƙi amma wannan kuma na taimako ne za a yi yaƙin a ji habbai mm. matan su ɗauka su ba su mm, magani su yi menene mm. su yi jinyar su mun san da wannan in ma har ta kai ta kawo mun san suna ɗaukan makami a yi waɗa da su amma hukan kare al'umma ba su yin wannan abu wai don a cutar da wasu sun yi ne don bukatar tasu to amma wai sai abin mamaki yau sai an ka tsinci wai mata suna shiga cikin wanga aiki wanga abin kunya ne mu gare mu ɗiya mata a ce mace ta koma ta zama informers akwai wasu bayanai da kuka samu da ka tabbatar da wannan matsalar akwai su amma kuma bai kamata a ce mun zo nan wurin wajen yin su ba amma tabbas hakika mm. akwai mata da yawa mm. akwai wani ƙauye ma mm. yanzu haka wani gari wanda matan garin nan da yawan su sana'ar da sun ka shiga annan suna yin ta da yawan su sun ɗauki rayuwarsu sun tsunduma kuma ina tabbatar maka wanga abubuwan ya yawa ƙauyuka amma har cikin birane mm, akwai shi amma ya hi kamari can mm. saboda ba su da ilimin ba su san miya mm. addinin ba menene ya kamata a ce sun dora su kan shi kawai su dai abinda suka so su dai samu kuɗi to kuɗin ga kakkumance da dun naira ko in ce duk kwabo guda sai Allah ya tsayar da ke ya tambaye ki yadda kin ka same shi da in kin same shi ta alkhairi ke za ki faɗa mu Allah in kin same shi ta ba ta alkhairi ba ke za ki faɗa mu Allah amma dai ina roko don Allah mm. mata mu ji kunya Allah mu ji tsoron ran da za a samu kabarin mu a tambaye mu kan wanga sana'a mm. abun kunya ne a ce mace tana wanga sana'a koran da dai Allah ya tona mata asiri an ka kama ta abun kunya ne gare ta saboda mace tarbiyya an kasanta da ita kuma mai ba al'umma tarbiyya sannan ɗiyan ga maza da zaki ba da labarin wane na da kuɗi keke haifai mm. in ba ga cikin ke hito ba cikin wata mace ya hito ya zaki anshi canji ga wasu mm. don ki halakar da ɗiyanki mm. wanga abun kunya ne don Allah mata ku dawo rakiya shaidan ku tattara harkar cin amana al'umma ku bai ran da duk an ka da kai ya cikin kabarin ka an ka tambaye ka ko an ka daɗe ka an ka jiwa cikin kabari an ka tambaye ka rubuta ayyukan da ke aikata da kanki ki ce ke ki yi sanadin an ka an shema wani kuɗi an ka kama wani an ka kashe shi an ka yi menene wanga akwai kunya akwai kunya ko nan duniya ma a kamo ki a ce ga ki dan dai ma Allah ya sa babu network din da za a ta yada abubuwa mm. da za ku ta ganin irin abin da ka faru. Allah ya sa wannan faɗakarwa da Amira ta yi ta ta isa kunnan waɗannan da aka yi don su kuma ta yi tasirin da ake bukata. To amin amin. A bari mu kuma game da magana addu'o'i. Shin waɗannan addu'o'i sun tsaya kenan koko za a ci gaba? Ina dama ai na faɗa maka wai mm. Sista Umma ta ce maka duk eh. wata dama muna yi. Ko can azal wannan aƙida ce ɗabi'a ce ta form Ko in ce maka yana cikin ma constitution ɗin ta dole ne mm. duk watan nan ku yi sauka Qur'ani a yi addu'o'i. Ko da duniya na kwance tana mm. banci. To balle yanzu da tattashi. Dan maimakon hakan ma cikin sanarwa ai na ta faɗa masa cewa yanzu maimakon mu ta yi ne wata wata a mun jaye shi daga wata. wata-wata na wata wata na nan kuma za mu ci gaba da yin shi akai-akai akai-akai kowane lokaci zamu rika riƙa yin shi ba wai zaune za mu yi haka nan ba mun yi guda shi kenan ba shi an to kafin mu ji abin da Amira za ta rufe da shi bari mu fara da ita jami'a hulɗa da jama'a ni za rufe da shi a wannan zama to abin da dai zan rufe da shi ayyo wajiya ina ma shugaban mu addu'a da gwamnanmu da sauran magoya bayan shi dan Allah ga su bashi shi ɗaya da wanga abu a taimaka mai da addu'o'in ne da nina ne don Allah a taimaka mashi kuma sannan wa'an gabayi hmm. na Allah in kuma su ji tsoron Allah hmm. mutuwa dai za a yi a haɗu da Allah Allah ba nan za a zama hmm. duk abin da ka shirka shi za ka girba to mu ji tsoron Allah sannan mun kuma sallai hukan mu ga ubangiji to mu ci gaba da istighfari malama hadiza da zaki rubuta wanda ni ma zan rufe da shi waɗanga informa ɗin su wa Allah su wa girman Allah su ji tsoron Allah su tana da cewa za ta da sura nan gobe kiyama a musu tambayoyi su ga wannan aikin da suke yi don Allah na annabi su haɗa hannu da gwiwa su taimaka a samu abu waɗanga abubuwa su ji tsoron Allah. To Amira da gurguje mai sakonki wanda za rufe da shi. sako na hmm. na ƙarshe shi ne dai hmm. kamar yadda sun ka faɗi kan informants su ji hmm. tsoron Allah. su dawo su san cewa su suna da kimar daraja da Allah ya ba su matsayinsu na mata hmm. su in ba su da karatun su bincika su jiya an kai kamin lokacin musulunci ya matsayin mata yake hmm. Idan musulunci ya zo wace daraja ya ba su to su hmm. dubi darajar nan da Allah ya ba su don Allah su riƙe ta sannan sauran jama'a kuma ina kiran mu mai ta istighfari mu yawaita istighfari sannan kowane mu ya san abin da ya kai wani lokaci laihin da kaka tunani bai zama laihi ba sai ya mm. zama ya ta ubangiji mm. bai zama ya matsala gare mu mun sani abubuwa sun ta faruwa mm. wa'inda ko da su ɗin ma cikin sanadin waɗanda abubuwa amma alhamdulillah allah ya sa tun lokacin da wanga gwamnan ya zo ya yi ƙoƙari ya kawar da shi babban matsalar ita ce ta wulaƙantar da ƙur'ani so mun samu yanzu an kai ƙarshen ta to ya zama tarihi to muna fatan mutane duk abin da ka san kana yi kai ka san kanka kowane dan adam ya san abin da yaka aikatawa balil insanu ala nafsihi basira kowane mutum ya san me yaka aikatawa ya koma ya duba abin da yaka aikatawa in na kwarai ne yayi hamdala ya ci gaba in ba na kwarai bane yayi kokari ya gyara mm. kada ya cutar da wanda bai yi ba mm. shi dai ne kawai mu ta addu'o'i mu ta istighfari sannan mu gyara tsakaninmu da ubangijinmu mm. in mun gyara to insha Allahu rabbi alkawali ne da Allah ya yi zai sako mana ruwa sai ya ba mu dukiya zai mm. ƙara mana kuma da 'ya'ya mm. shi ya kwaɗi da kai. Masha to masu kallon mu kun daji yadda ta kaya a wannan shiri namu na mai muke ciki na wannan mako wanda ya karbi bakuncin haɗaɗɗiyar ƙungiyar mata musulmi ta ƙasa reshen jihar zamfara one inda kuma kaji mun tattauna game da abin da ya shafi matsalar tsaro a jihar zamfara kun ji batutuwa da dama da muka tabo kama daga wato tushen ita wannan matsala da kuma illolin da ta haifar musamman ga mata da ƙananan yara matakan da ake ɗauka ɓangaren gwamnati daidaikun jama'a da ƙungiyoyi don ganin an rage raɗaɗin wannan matsala ga waɗanda musamman ta shafa kai tsaye kazalika da ma sauran ababen da ya kamata a yi don shawo kan taɓin gurungun da ma rigakafin matsalar da za ta iya biyo bayan a wannan gaba da ake a kai. godiya ta musamman ga amira ta wannan kungiya malama amina musa idris bisa samun dama da aka yi aka karba wannan goron gaita nan malama muna godiya kuri da gaske masha Allah sai kuma jami'a mai kula da abin da ya shafi koyar da sana'o'in hannu na ita wannan kungiya ta famon a jihar zamfara malama habiza su muna godiya kuri da gaske haka ma sai jami'a hudu da jama'a ta wannan kungiya malama umar muhammad muna godiya fiye to a madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum da tashar NTV Gusau da kuma abokan aiki da suka taimaka ta kowane bangare don tabbatar da ganin wannan shiri ya zo muku tangaran Jamilu Ibrahim Gusau ke ce da ku wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mu haɗu a wani makon Idan ana da da uwa ake, ana maganar Najeriya, ƙasa ta arewa tana gaba, don ƙasa albarka ta muke. maganar Najeriya gar ƙasa ta arewa tana gaba don ƙasa albarka ta muke tabbata tuta Wa za ya mai da halin tabbata tuta wuta nana.